This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana wannan a kan mitoci biyu ashirin da biyu da ashirin da biyar masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma suna iya jin shirye-shiryen nan kai tsaye ta gidajen rediyon amfani FM da sarauniya da fara'a da FM Nomad da muryar Arewa da Fm da kuma niyya. su ma masu na'urar kwamfuta suna iya jin mu yanzu a kai tsaye da muke gabatar muku da shirye-shiryen ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahouse.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu aron mu assalamu alaikum tare da Aliyu Mustapha da kuma sauran abokan aiki sahaba Imam Aliyu ne muke farin cikin kawo muku shirin rana ga kanun labarai kafin ku jira rahotanni da muke tafi da su cikin shirin. sakataren tsaron amurka ya ce rundunar mayaka amurka ta shirya tsab ta fara kadarwa siriya da zarar shugaban amurka ya bada umarnin a soma din ƙungiyar taliban ta ce ta kashe mutane kamar shida da kewa wani kamfanin raya ƙasa na ƙasashen yammaci a lardin herat sannan an soma shari'a tsohon shugaban gwamnatin mulkin sojan pakistan pervez musharraf da ake tuma da laifin taka rawa a kisan tsohon firayim ministan ƙasar benazir ali to allah kyauta yanzu wannan al'amari na unhwani da makamai masu kurar guba da gwamnati ta yi in ya tabbata ta ba amurka dama ne ta shiga ta yi ta buɗa mata hanya dama farfesa ado muhammed na jami'ar yamai kenan kan rikicin siriya Halin da ake ciki mai murna da gwamnan mu ya dawo yanzu muna saurara ne gwamna ya mana jawabi na kasa wadda mu da muka zabe shi mu san ya dawo daga asibiti yana cikin halin lafiya kuma zai kama aikin shi da muka zabe shi ya kai. A wani doka ne za su kira gwamna. Tsarin dokan kasa dai bamu gan inda aka rutsa kan cewa sai gauna ya zo nan ya mana magana kafin ya karbi sa ba. Muna da rahoto daga Jalingo kan dambarwar dawowar gwamna ɗan Baba Suntai daga jinya. gwamnonin nan biyar masu sa sa'in da uwar jam'iyyarsu ta pdp ɗayansu ya yi magana kan gurinsu halima jimrau za ta gabatar da shirin noma tushen arziki amma duka sai bayan kun saurari kun labaran duniya tukuna to jama'a ku da wuni sakataren tsaron amurka chuck hagel ya ce rundunar mayaka amurka ta shirya ta kadarwa ƙasar siriya da fatattakar baji ba gani da zaran shugaban amurka ɗin barack obama ya ba da umarnin a so mace nata domin a horar da ita saboda amfani da ta yi da makamai masu guba kan al'ummata. a yau talata ne hegel yake gawa gidan rediyon bbc cewa tuni amurka ta kammala tura abin da ya kira duk kayanta na aiki a can yankunan da suka mata kuma mayakanta sun shirya tsab su cika duk wani umarni da zai fito daga bakin shugaba obama Kamfan dillancin labaran Associated Press ya ce ana sa ran yau talata ne Amurka za ta daɗa ba da bayanai dalla-dalla da ita kasar ta Sham ta gudanar da wannan amfani da gubar harin da ta kai kan mutanen nata. Sai dai tuni gwamnatin Sham ɗin ta musanta kai wannan harin na makon jiya da ya kashe ɗaruruwan mutane. Maimakon haka tana ɗora laifin akan 'yan tawaye. Rahotanni sun ce Amurka da ƙawayenta na kasashen Turai suna duba hanyoyin da za su bi su kai takaitaccen farmaki akan kasar ta Sham ne domin su yi wa shugabanta Bashar al'asa da hankali saboda wannan amfanin da ya da makamai masu guba akan jama'a shi a halin yanzu kuma jami'an majalisar ɗinkin duniya masu gudanar da bincike a wurin da aka ce an kai wa farmakin gubar na ƙasar siriya ba za su sake koma wurin ba saboda damuwa da maganar kare lafiyar kansu wata sanarwa da majalisar ɗinkin duniya ta bada ta ce a yau talata ne ma'aikatan suka so su koma ɗaya daga cikin wuraren da aka kai wa harin amma harbin da aka yi akan ɗaya daga cikin motocinsu ya canza alƙiblar maganar tafiyarsu su majalisar ta ɗinkin duniya ta ce binciken da suka gudanar kan harbin da aka yi musu daga nesa ya nuna cewa gwanda su ɗan gida har ko zuwa gobe laraba kafin su koma su ci gaba da binciken da gwamnatin ta siriya wato da gwamnatin ta siriya da kuma ƙungiyoyin 'yan tawa duk suna zargin juna da cewa mutanen su ne suka yi wannan harbi akan jami'an majalisar ɗinkin duniya inda kuma aka yi sa'a ko ƙwarzane ba wanda ya samu cikinsu. to labaran duniya kuke ji daga sashen wasu murar amurka a washington dc. kungiyar taliban ta kashe mutane shida da ke wani kamfanin raya kasa aiki a lardin herat da ke yammacin kasar afghanistan ɗin jami'ai sun ce wannan mutanen da aka kashe wanda dukkan sun afghanistan ɗin ne da 'yan taliban suka sace a ranar lahadi da ta gabata yau talata aka gano su kuma an ce kamfanin raya ƙasar da suke wa aiki bankin duniya ne ke samar da sashen kuɗaɗen gudanar da shi kuma hudu daga cikin wanda aka kashe a shaidu injiniyoyi ne shugaban afghanistan hamid kaza ya yi magana game da wannan kisan yayin da yake kai ziyara aiki a makwabciyar ƙasar pakistan inda can ej yana roƙon pakistan ɗin cewa ta zauna ta tattauna hanyoyin sulhu da su 'yan taliban ɗin a cikin sarwar da ya bada yau talata shugaban ya ce kashe waɗannan injiniyoyi da ma'aikata da ba su hawa ko sauka akan komai ba yana nuna cewa 'yan taliban da masu gidajensu na kasashen ƙetare sun kagara su jefa wannan ƙasar ta afghanistan cikin wahala kullum su ganta jaddada a matsayin ƙasa mai ci baya an soma shari'ar tsohon shugaban gwamnatin mulkin sojan pakistan pervez musharraf inda ake tuhumar sa da laifin taka rawa a kisan gillar da aka yi wa tsohuwar firaministan ƙasar benazir ali butu a yau talata ne ake fara shara'ar a garin rawal pindi inda nan nema aka halaka mrs butu ta hanyar harbewa da kuma kai harin bam a lokacin da take halarta wani gangamin siyasa a watan disamban shekara ta 2007 musharraf dai ya musanta zargin da ake masa wadda ya hada da yin kisan kai kulla makarkashiyar kisa kisa da kuma shirya a kisan kansa shi kansa musharraf ɗan shekaru saba'in da haihuwa bai bayyana a kotun da ake shari'ar a cikinta ba kuma ba a wato an ɗauke mishi larura zuwa kotun saboda yawan barazanar da ake kan rayuwarsa lauyoyi da ke gabatar da karar dai ba su fayyace kowace irin rawa ce musharraf ya taka a kisan da aka yi wa madam buto amma wasu rahotanni na cewa ana zarginsa da rashin ba da isasshiyar kariya ga gareta bayan da ta dawo daga gudun hijira wasu kuma suka ce yana da cikakkiyar masaniyar makircin da aka kulla na kashe ta ɗin. to a ƙarshe hukumomin ƙasar sin wato china sun cafke wasu turawa guda biyu ɗaya ɗan ingila ɗaya ko matarsa ce ba amurkiya akan tuhumar cewa suna sayan bayanai game da mutanen china din suna sayarwa a cikin wata yulin da ya gabata aka kama peter humphrey da ying zhang yu a cikin wani al'amari mai alaka da mundanar da aka ce an tafka a kamfanin sarrafa magunguna na glaxosmithkline wanda a takaice ke da wato ake kira kamfanin gsk a cikin bayanan da suka ba da yau talata game da wannan tuhumar hukumomin china sun ce mutanen biyu sukan sayi bayanai ne da suka shafi rayuwar mutanen china da dama wato kamar sunayen mutanen da kadarorin da suka mallaka da tafiye-tafiyen da suke da iyalansa da dai sauransu kana daga ba su je su sai da bayanan ga kamfanin kasa da kasa masu sha'awar samun su bayanan daga baya matar da mijin sukan je su sayar da bayanan kuma da tsada ga su wannan kamfanin a yau an nuna hoton shi humphrey din a talabijin an daura mishi ankwa kuma an ce a shi dan jarida ne ma da ke aiki da kamfan dallancin labaran reuters zuwa yanzu dai ba wani mutane da aka samu daga hukumomin ingila ko amurka kan wannan al'amari to madalla labaran duniya na haka maje daga nan sashen hausa na murar amurka a nan washington dc to madalla Rahotanni a wasu kafofin yada labaran Amurka suna cewa sai ta yi Amurkan ta kai farmaki kan ƙasar Siriya cikin makon nan da nufin ladabtar da ita dangane da zargi ta yi amfani da makamai masu guba kan farar hula a yakin basasar da ake fafatawa a ƙasar a halin yanzu. Na zanta da Farfesa Ado muhammed na fannin tarihi a jami'ar Yamai domin jin rawar da farmakin da Amurka za ta kai kan ƙasar za ta yi a hakan wato zai tallafa wa 'yan tawaye ne ko dai zai daidaita karfin sassan biyu a fafatawa da ake yi. eh gwamnati ta yi su ƙarfi in ba eh, ƙasashen waje ba suka kama ma 'yan tawaye 'yan tawaye nan ba za su iya kada wannan gwamnati kamar na lidiya ne da aka yi inda eh, askarawan horon shi ba su shiga ba da ba za a iya kada kadafi ba yanzu wannan al'amari na unhwani da makamai masu ƙurar guba da gwamnati ta yi in ya tabbata ta ba amurka dama ne ta shiga ta yi abin ta buɗa mata hanya dama suna so su shiga ba su san yadda za su yi ba suna yi sara suna dibin bakin gatari amma in dai sun yi ya tabbata sun yi amfani da makamai masu ƙurar guba to sun ba amurka da ƙungiyar nato dama ta shiga ta hotattaki gwamnati ta taimaka ma 'yan tawaye. To ita gwamnatin Amurka na cewa ba burinsu ba ne su kawar da shugaba Assad daga kan karagar mulki sai dai suna so su ladabtar da shi saboda ya san cewa ba a yadda ba a duniya a yi amfani da makamai masu guba. Amurka da Turai ba za su taɓa yarda ba wani ya mallaki makamai masu makamai masu guba ko makamai na nukiliya sai dai su kaɗai su mallake su su rike su suna amfani da su amma duk gwamnatin da ya zama dan tsagera a gare su za a mallaki wannan makaman ko ko za a yi unhwani da su lallai sai sun ga iyakashi. Farfesa uh, Ado Muhammad um, ɗaukan wannan mataki ta yaya zai ƙara wato dama harkoki a gabas tsakiya ganin rikici da ake fama da shi a Masar. rikici daga yakin iraki har yanzu ƙasa bata gama zama ba ga rikici da ake a yaman kuma dama duk inda aka samu fitina irin wannan ka je alkaida ta samu madafa ta shigo cikin wannan al'amari in har amurka ta ɗauki wannan mataki ta yaya zai shafi irin rashin zaman lafiya da ake fama da shi a gabas tsakiya yanzu zai shahe rashin lahiya sosai babu dimin ma amurka ba za ta hwada ba cikin rikici kamar irin na vietnam ko irin na afghanistan ba a san yadda abin zai karewa ba tunda shi ma eh, shugaban ƙasar syria yana da magoya baya yana da 'yan tsagera addini yana da makamai ba nan da nan nan da nan za a mirje su ba su yarda eh, amma kuma amurka tana iya ta ci nasara saboda ita amurka tana yaƙi ne gaba ɗaya da 'yan tsagera na duniya in ta bari wani wuri aka yi mata kurɗe aka yi kurɗe wani ya gagare ta to duk sauran abubuwa za su gagara. a ah, farfesa ado an ambaci zancen cewa ita ma siriya tana da ƙawaye fitattu daga cikin su ne ƙasashen rasha da kuma china to in amurka ta ɗauki wannan mataki ta yaya dangantakarta da waɗannan ƙasashe za su kasance ta shahi dangantaka su ta sama-sama inda eh, su rasha da Cana za su dawa ma gwamnatin hawan lokaci. Amma abin ya yi kamari da Amurka da Rasha eh, da Cana za su shiryawa. Duk kullum abin ya yi kamari ya kai wani matsayi za su shirya tsakankanansu saboda suke sarrafa duniya. Ai kaga bashin Amurka da ya kamari bara. China ta saye shi kenan China ma ita da kanta ba ta so a wuri rikici Amurka tunda ta zuba kuɗin ta can wurin suna haɗa kansu ne su mulkin duniya eh, in sun ga abin ta hana su mulkin duniya shaguwar kai tsakankanan su an akai wani matsayi za su shirya kansu. To, Farfesa Ado Muhammad na jami'ar mai fannin tarihi sai mu ce da kai mun gode kwarai da gaske da samun lokaci a taya mu fahimtar al'amuran yau da kullum na duniya ala saka da alheri. Na gode Alhaji. kan wannan batu na amfani da makamai masu guba a rikicin duniya musamman da ake a Siriya muke son jin ra'ayoyinku cikin shirinmu na dare. Yanzu kuma sai Najeriya inda har yanzu 'yan jihar Taraba musamman suke tofa albarkacin bakin su kan koma gida da gwamnan su dan baba sun yayi daga jinya. Ga rahoto da Ibrahim Abdulaziz ya haɗa mana daga Jalingo. dambarwar komawa gwamnan jihar taraba dan sun ta gida na faɗaukan wani sabon salo inda kawunan 'yan majalisar dukkan jihar ya rabu gida biyu a tsakanin 'yan majalisar da ke son gani tare da ji daga gwamnan da kuma 'yan bangaren gwamnan da ke cewa ba dole bane sai 'yan majalisar sun ganshi ko kuma ya musu bayani a cewar honorable ade peter diya tsohon mataimakin kakakin majalisar da kuma honorable charles mai jan kai da ke cikin 'yan tawagar kawo dan baba ta yi. ta wani doka ne za su kira gwamna a dokan kasa dai a tsarin dokan kasa dai ba mu gan inda aka rubuta kan cewa sai gauna ya zo nan ya mana magana kafin ya karbi aikinsa ba mun samu wasika kuma doka ta ce ka mun samu wasika ya dawo gwamna kenan ba wai sai mun zanna kai ba mu tattauna me ba za mu iya yin sabon constitution a taraba ba babu inda constitution ta ce wai sai mun kira shi kuma shine yanzu me wani kinifi eh, tunda yanzu ba dole ne sai an zauna ba wato mu mukaddashin gwamna wato akin gwamna yanzu ya koma mutumkin gwamna ki koya kware bisa ga doka ya zama makin gwamna. To sai dai a martani ta maida game da jam'iyyun Najeriya su NPP ta ce al'umman jihar Taraba na fa bukatar sanin halin da ake ciki. A sunana Charles Buki ni shugaban Party Action Alliance in Taraba State ni ne kuma secretary na CNPP Conference of Nigerian Political Parties Taraba State Chapter. Idan takaɗa ne ya tambata su majalisa sun san doka sun san abin da ya kamata su yi sun san ainihin signature na dan baba sun tai gwamna mu sun san kuma yadda kamata su majalisa suna da free access wanda ko da daman ganin shi gwamna a ko da abin da ke a ciki kawai mu mun fi so mun gan shi ya fito yana aiki yana jawabi yana gode mana muna godiya muna murna shi ya fi sannan kuma a cikin a yanzu haka ban san menene medical report na cirensa asibiti yake cewa ba. Ganin yadda wannan dambarwa ke neman raba kawuna al'ummar jihar Taraba gida biyu yasa kungiyar da ma shugabanni ke kiran a kai zuciya ne yasa. Sunana Honorable Marcus Samidu ya so in tabbatar muku da cewa siyasa ce amma ba siyasa ba. Abu ne wanda aka ɗauki kabilanci sai ka haɗa da sai bayan kabilanci kuma sai aka yi fuska biyu. Akwai waɗanda suka ce in mulki ya rabu da su sun shiga Bayan da suka faɗa wannan magana sai suka dawo domin a zo a haɗa kai sai a ce wurin in an haɗu da da kai a ce maganan addini sunana alhaji abubakar dauda jan hali da ake ciki mai murna da gwamnan mu ya dawo yanzu muna saurara ne gwamna ya mana jawabi na kasa wanda mu da muka zabe shi mu san ya dawo daga asibiti yana cikin halin lafiya kuma zai kama aikin shi da muka zabe shi kai ba wani magana addini duk wanda ya ce zai sa magana addini a siyasan taraba yana yaudaran kanshi ne masu magana masu zalunci ne da marasa imani domin duk mutumin da yake da imani sai ka samu lafiyar mutum tukuna ka tsammace shi da mulki sai in kana da lafiya sannan ka nemi mulki duk wanda ya ce yana magana addini akan maganan taraba kare ne azalume ne suke zalunci mutane kuma Allah zai karya su Allah zai la'anta su masu cewa dai gwamna ya dawo zai yanzu a da lokacin aiko da wannan rahoto majalisar kan jihar na cike da jama'an da suka zo kallon yadda za ta kaya yayin da mu manema labarai muka watsa taron mu don ganin yadda za ta kaya Ibrahim Abdulaziz sashin House number Amurka daga Jalingo a Najeriya. ta siyasa bana ta tarnaki. Ta ya ci da alhaki waye garin marashi haske za zabe waki ban taki gaskiya gwamnonin nan biyar na Sokoto da jihar Niger da Kano da Jigawa da Adamawa ta bakin ɗaya daga cikin su Lamido na Jigawa tuntubar manya da suke yi a fadin ƙasar suna yi ne da nufin ganin ana adalci a kowane mataki na gwamnati walau ta PDP da kuma sauran jam'iyyu. Ladan Ibrahim Yawa ya nemi ƙarin bayani daga gwamna Sule Lamido. Najeriya ta tabbata ta samu an samu ɗan kan najeriya an dawa da yadda kuma mulkin ba sai bahaushe ko fulatini ba karamar kabila ma kamar jinsan ya yi domin ai watakila a 1999 kai ka san cewa shugabancin najeriya ba ko zai yin sa na alama cewa najeriya ta gyaru ko mai lafiya kal ne akalla yanzu shugabanta dai ƙaramar kabila kuma da ba zai yi ba sannan a yanzu har na magana ma jimiyu da irin yan takarsu na ta faɗa cewa ba wai don cin fuska ko kuma zola ko kuma wani a'a in zaka najeriya ta gyaru an waye gari yau su ero rufai suna magana sai su najeriya su gida su su riba suna magana sai su najeriya har buhari sai takara a tinubu shine babba sai shine a 1998 za su yi magana eh? to saboda kalocin nan kasar tana sume to ta gyaru shi yasa kuma kowa kiyama zai yi to saboda ka pdp ta gama zangon farko na tsamo najeriya zango na biyu wanda fi komai wuya shine maganin ciwo ana son ruwa ana son makaranta ana son zaman lafiya ana son ah, hanyoyin mota ana son hili mai kyau wannan shi da kila services to shine pdp zango na biyu shin mun shirya domin tunkara wannan aikin na zango na biyu ka ce kana son a yi adalci wurin tafiyar to kaddara idan sun ƙi ba sai kuma yaya za ku yi da su idan kana abu baka magana nema kan gyare-gyare ba ka tunanin gazawa domin kana ganin a gaskiya kana ganin nasarci a gabanka ko masarar nan ba ta wuce ba ni su ba. suleiman cewa mu 'yan najeriya ya mu ya mu koma waye yake mulkin ya yi shi akan yadda yake akan tsarin ka'ida akan tsarin doka kan tsarin oda domin magana shine bukatun najeriya a yanzu irin bukatun shekara goma sha goma ne lami ɗaya ce batun cewa wai sun roƙi shugaban jami'ar su ta pdp gafara wannan zuƙi ta mallaki ne domin ko su hudu ne suka yi wannan ganawar har da wani zai fito ya ba da sanarwar cewa sun ba shugaban pdp hankuri ladan ibrahim ayawa murya amurka daga lagos a najeriya Muna kawo muku waɗannan rahotanni ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC a halin yanzu agogon muna cewa karfe goma da kusan minti goma na safe ga Halima Jimrau da shirinmu na gaba. sauraron mu da wannan la'asariyar talata assalamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa ta cikin shirin noma tushen arziki a ci gaban tattaunawar madina dauda da ministar albarkatun ruwan najeriya mrs sarah ren ochekwe idan kuna biye da mu dai suna tattaunawa ne akan shirin bunƙasa noman rani a najeriya da taimakon bankin duniya ganin yadda ministar ta yi bayani sosai akan yadda za a tallafa ma manoman bakalori ta hanyar da ayyukan noman rani da kuma bunƙasa musu ayyukan shine madina dauda ta yi wannan tambaya bayan tafkin bakalorin shirin zai bazu ne zuwa sauran tafkunan da ke kasar akwai wurare sosai ehm, muna da shiri a jibiya a cikin shekarar da ta wuce zuwa cikin wannan shekarar farkon shekara din a jibiya mun fadada aikin noman rani har na wajen hekta dubu uku kuma mutane sun samu amfani sosai a wannan wurin cikin rahoton da muka samu an yi amfani da wajen miliyan hamsin ne da jihar katsina da river basin na sokoto rima akwai abubuwan da suka taimaka ma manoma Um, kamar taki da ita gwamnatin katsina ta siya da kuma mai um, da za a yi amfani a janareto da um, rima sokotori masu ma haka suka yi to uh, daga cikin miliyan hamsin din nan da aka kashe amfanin gonan da aka samu rahoton ta nuna mana cewa abubuwan da aka sayar an samu miliyan wajen dubu dari shida da hamsin to ya nuna mana cewa akwai amfani kenan wannan noman ranin kuma noma su ɗaya kenan kuma na gaya muku a baya cewa za a iya yin noma su uku so za ku iya kirga ku ga wani irin amfani ne za a samu bayan uh, katsina akwai um, middle rima irrigation a uh, sokoto ta wajen goronyo kenan akwai kuma kano river uh, irrigation project a kano akwai hadeja valley akwai south chad irrigation project uh, ta borno kenan sannan uh, ta gombe da adamawa akwai daɗin kowa irrigation project in muka je ta wajejen ilorin akwai tada shonga irrigation project sannan uh, ta anambra imo akwai lower anambra irrigation project a ta cross rivers kuma akwai e2 irrigation project da sauran river basins din suna nan da kanana-kananan uh, irrigation project ko kuma gonaki na noman rani da ana kan inganta su domin a samu amfani a lokuta da dama gwamnati tana ikirarin tallafawa manoma amma suna cewa ba sa gani a ƙasa ba kya ganin kamar manoman ba za su amince da wannan yunkuri naku ba in kun kun samu manoman bakalori sun san kokarin da mu muka yi wannan hukuma din da sokoto ma basin kuma ban haka yanzu muna aiki tare da ita hukumar noma na tarayya federal ministry of agriculture su ma suna kawo goyon baya yadda ya kamata a yanzu haka da nike magana da ku akwai kwamiti da muka nada da kwararrun ma'aikatanmu na wannan hukuma ɗin da na hukumar noma suna kan duduba abubuwan da ya kamata a yi domin a kara karfafa su kananan manoma ita ma hukumar um, aikin noma ɗin ta riga ta um, ba da izini a sai duka amfanin gonan da su mutanen bakalori suka samu a wannan karo ɗin domin a yi amfani da albarkatun domin ya zama iri da za a shuka nan gaba amma wani takamamman abu kuka yi a baya ne da zai ba su karfin gwiwa banda naɗa kwamiti muna harka muna zuwa wurin kowane lokaci tare da su kuma abubuwan da muka yi ya sa an jawo hankalin najeriya ga baki daya cewa wannan baccalaureate irrigation project ɗin ba abin da an riga an manta da shi ba ne abu ne da ke da amfani sosai don kowane lokacin da muka je ziyara muna tabbata cewa an faɗa a jaridu an faɗa a rediyo an nuna a tv cewa ga kokarin da mutanen bakwalori suke yi su kansu mutanen bakwalorin za su gaya muku cewa tun da aka kafa wannan eh, bakwalori irrigation project in ba su taɓa samun minista da ya kai musu ziyara da ya fi so ɗaya ba amma ni a cikin lokacin da nike nan na riga na ji bakalori wajen so uku ya nuna sa rai da gwamnati take da shi a kan wannan project ɗin kuma muna so mu ga ta samu cin gaba sosai akwai sauran bayani sosai akan wannan shiri na bunƙasa noman rani a najeriya da taimakon bankin duniya to amma sai rana ya yau da izinin allah yanzu a madadin madina dauda da abokiyar tattaunawarta ministar albarkatun ruwan najeriya sarah ren ochekwe da masu haɗa mana sauti Julie Leathers Gresham da Diodone bahiru ni ce taku Halima jimarau daga nan birnin Washington DC ke muku hatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata. To madala gaida malamai yanzu kuma ga kaɗan daga cikin irin ra'ayoyi da ku aiko mana ta imel. yau za mu fara fili ne da wasikar hafizu balarabe ya ce hakika matakin da a kasar amurka ke son ɗauka a kan siriya bai dace ba a dai bi hanyar sulhu da dawamar gaskiya abubakar lawa abubakar daura ya ce hakika amfani da makamai masu guba da aka yi a ƙasar siriya rashin mutunta haƙƙin bil'adama ne kuma ya kamata a gaggauta zakulo waɗanda suka yi wannan aika-aikar a kuma hukunta su daga jihar kabe mustapha alkali koko ya ce ya kamata mahukunta a jihar taraba su daina yin boye-boye a kan gaskiyar lafiyar dan baba suntai ko kuma shi gwamna kansa ya fito a kafafen yada labarai ya yi wa mutane jawabi domin kawar da duk wata takaddama shi kuma aminu ɗan kaduna amanawa sokoto ya ce to 'yan majalisun jihar taraba ya kamata ku fito ku gaya wa al'ummar jihar gaskiyar abin da ake ciki dangane da rashin lafiyar gwamnanku kabiru janya kware daga najeriya ya ce al'ummar kasar siriya ya kamata ku dana aiki da makamai masu guba domin samun cimma zaman lafiya a ƙasarku. ku sai wasiƙa ta gaba daga mu'azu mada jihar zamfara ya ce tabbas hasashen masu hasashe na ci gaba da tabbata kan ambaliyar ruwa a wasu jihohi na najeriya don haka ya zama dole ga hukumomi da su ci gaba da kai agajin gaggawa a wuraren da abin ya auku sai wasiƙa mu ta ƙarshe daga bilyaminu gambo konkol wanda ya ce faɗuwar ɗalibai dubu ashirin da biyar jarabawar shiga jami'a ba ta zo mani da mamaki ba don ƙasa ta najeriya za a samu ko fiye ma da haka ganin yadda gwamnatin ƙasar ta yi wa ilimi riƙon sakanar kashi to madalla yanzu kuma ga shirin shirinmu na ƙarshe takaitattun labarai kamin mu sallama da ku sakataren tsara amurka chuck hagel ya ce rundunar mayaka amurka ta shirya tsabta fara kadarwa kasar siriya ba gani ba ji da zaran shugaban amurka barack obama ya bada umarnin a suma caccakar domin horar da ita saboda amfanin da ta yi da makamai masu guba akan al'ummata a yau talata ne hegel yake gawa gidan rediyon bbc cewa tuni amurka ta kammala tura abin da ya kira duk kayanta na aiki a yankunan kuma da suka kamata kuma mayakanta sun shirya tsab su cika duk wani umarni da zai fito daga bakin shugaba obama din kamfanin dillancin labaran ap ya ce ana sa yau talata amurka ta kara ba da bayani dalla-dalla na wannan harin da take zargin siriya da kaiwa da makamai masu guba sannan mun kawo muku rahoton cewa kungiyar taliban ta kashe mutane shida da kewa wani kamfanin raya ƙasa aiki a ladin herat can yammacin kasar afghanistan jami'ai sun ce wannan mutanen da aka kashe wanda ashe dukansu 'yan afghanistan din ne a gano cewa a ranar lahadi aka gano ga abokinsu kuma ashe ma da injiniyoyi ne sannan an fara shari'ar tsohon shugaban gwamnatin mulkin sojan pakistan pavis musharraf wanda ake toma da laifin taka rawa a kisan gillar da aka yi wa tsohon firaminista ƙasar benazir albutu a yau talata ne a garin rawalpindi aka fara wannan shara inda nan ne ma aka kashe ita butu din a lokacin da aka kai mata hari iri biyu na farko na harin ta sannan kuma da harin bam inda aka kashe ta a watan disamba 2007 da madalla masu haro da aka Allah ya kawo mu karshen shirin a wannan lasariya sai kuma can ba da ikon Allah za mu kawo muku wani sabon shiri kamar na madadin aliyu mustapha da julie da zagreshin wacce ta kudu ɗakin gabatar da shirye-shiryenmu da ma injiniya da ya rika mata sai can ba lishan za mu ji ra'ayoyinku dangane da wato amfani da makamai masu guba a rikicin duniya a nan nisa habu imam aliyu a madadin sauran abokan aiki zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.